daga nan birnin washington dc sashen hausa na muryar amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19 a nan mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar biyu Afirka kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a shafukan wato a gidan FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya mahmud lalo ne tare da maryam dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato 8 da rabi kenan agogon ghana a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumomi a najeriya na ci gaba da ba da tabbacin cewa za a kubutar da 'yan matan makarantar dabci da ake zargin kungiyar boko haram da sace su a jihar yobe saboda haka duk wanda zai ce yana sa rai za a ji shiru eh, ba a yin wani abu ire-iren wannan a najeriya shi ma yana gaya wa kanshi ƙarya ne take yanki baba ya bada umarni cewa a je abin maza-maza a karɓo su za ku ji ƙarin bayani a yau ne ghana take bikin cika shekaru sittin da ɗaya da samun 'yancin kai yau kuma muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin waɗanne irin darussa za a iya koya daga ƙasar ta ghana kuma ya kuke kallon matsayinta a nahiyar afirka lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jiro lambar sannan muna tafi da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jim kaɗan bayan fara ziyararsa zuwa nahiyar Afirka karan farko, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa a yau Talata cewa Amurka ta ƙudiri aniyar gina dangantaka mai ƙarfi tsakanin Afirka da Amurka, ya kuma zargi China da ƙarfafa dogaro gare ta ta yadda take hulɗa da nahiyar Afirka. A jawabinsa na farko inda yake bayyana manufofin Amurka a Afirka, Tillerson ya ce Amurka na fatan ganin ta sassauta ƙa'idojin da ta sanya ta fannin cinikayya da sanya hannayen jari a Afirka, nahiyar da China ce babbar ƙasar cinikayya ta a yanzu. Ziyarar Tillerson ta mako guda zuwa ƙasashen Afirka biyar za ta mai da hankali ne akan yaƙi da ta'addanci da kuma samar da zaman lafiya da shugabanci na gari da cinikayya da saka hannun jari. Tsaron ƙasarmu da ci gaban tattalin arzikinta na da mahaɗa da Afirka fiye da kowane lokaci a baya. A cewar Tillerson a lokacin da yake gabatar da jawabi a jami'ar George Mason da ke kusa da Washington. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ana samun yiwuwar ci gaba da Koriya ta Arewa, amma ya yi gargaɗin cewa kyawawan alamu daga Pyongyang na iya janyo rashin ƙwarin gwiwa. Kalaman Trump na zuwa ne bayan da Koriya ta Kudu ta faɗa a yau Talata cewa koriya ta arewa na da niyyar ta fara tattaunawa da amurka akan wato akan dakatar da shirinta na makaman nukiliya a wani saƙo da ya rubuta a shafinsa na twitter da safiyar yau shugaba trump ya ce karan farko cikin shekaru da dama da suka gabata an iya samun muhimmin ci gaba daga bangarorin da ke takaddama akan shirin makaman ya kuma ce duniya na sa ido ta yiwu ba za a iya cimma komai ba amma koma yaya ta kaya amurka na shirye ta ɗauki matakai masu zafi amma mataimakin shugaban ƙasa mike pence ya yi taka tsantsan wajen mai da martani a kan batun ta kowace hanya tattaunawa da koriya ta arewa ta bi amurka ba za ta yi sako-sako ba wajen warware takaddamar a cewar pence yayin da yake jaddada cewa amurka za ta duba duk matakan da suka dace kuma matsayin amurka ba zai canza ba a kan kasar har sai an ga koriya ta ɗauki muhimman ƙwararan matakai na dakatar da shirin makaman nukiliyarta kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafafen yada labaran rasha sun ba da rahoton cewa wani jirgin saman jigila ya faɗi a siriya kuma dukan mutane 39 da ke cikinsa sun mutu. Da farko rahotanni sun ce mutane 32 ne a cikin jirgin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jirgin ya faɗi ne a lokacin da yake ƙoƙarin ya sauka a wata tashar sauka jirage da ke lardin Latakiya. Ta kuma ce jirgin ya faɗo ne a lokacin da ya rage saura kusan mita 500 ya sauka ƙasa. Rahotannin farko sun ce ta yiwu matsalar na'ura ce sanadin faɗuwar jirgin a cewar ma'aikatar tsaron. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce dakarun tsaron Myanmar na ci gaba da keta haƙoƙin bil'adama a kan sauran musulman Rohingya da suka rage a arewa maso gabashin jihar Rakhine. A wata rubutacciyar sanarwa da Andrew gilmo mataimakin babban sakataren kula da haƙoƙin jama'a, ya fidda a yau Talata. Ta ce ana ci gaba da aikata ayyukan asha a kan 'yan Rohingya. marubucin sanarwar dai ya yi la'akari ne da 'yan gudun hijirar da suka isa sansanonin da suka cika makil a makwabciyar kasar bangladesh kwanan nan kusan 'yan rohingya 700,000 suka tsere zuwa bangladesh tun daga watan agustan shekarar da ta gabata don gujewa munanan farmakan da dakarun tsaron miyamar suka kai masu shaidan gani da ido da 'yan rohingya da masu rajin kare haƙoƙin jama'a sun zargi dakarun tsaron da aikata kisa da fyaɗe da kuma ƙone-ƙone. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko hukumomi a Najeriya na ci gaba da ba da tabbacin cewa za a kubutar da 'yan matan makarantar dabci da ke da ake zargin kungiyar Boko Haram ta sace su a jihar Yobe sama da makonni biyu da suka gabata. daga yau daga rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana ministan harkokin mata da kuma walwalan jama'a sanata aisha juma'ar hassan ta ko tabbatar da cewa gwamnati mai ci yanzu na shugaba muhammadu buhari ba za ta zo da ido ta kyale lamarin kamar yadda aka yi a lokacin da aka sace yan matan sakandaren ce ba. da farko dai ministan ta ce ko a kasashen da aka ci gaba ana ko samun irin waɗannan hare-hare a makarantu abin da nake son yan najeriya su gane shine har a america inda ake gani advanced, uh, democracy ne har a Amerika za ka ji yau an shiga makarantar nan an kashe mutane gobe an shiga can an yi harbi an kashe mutane jibi za ka ji an shiga can an yi bom da sauransu a Amerika ma saboda haka duk wanda zai ce yana sa rai za a ji shiru eh, ba a yin wani abu ire-iren wannan a najeriya shi ma yana gaya wa shi karya ne take yanki baba ya bada umarnin cewa a je abin maza-maza a karɓo su ko da ke kawo yanzu babu wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin sace waɗannan 'yan makaranta to amma akasari an fi danganta lamarin nema da 'yan kungiyar boko haram kasancewar a baya su suka dauki alhakin sace 'yan makarantar chibok batun da manazarta ke ganin fa akwai bukatar jama'a su ma suke kulawa malam umar dan kano wani masani ne akan hakan hular jama'a. Ina ɗaukar lokaci kamin su yi duk abin da za su yi na tada ma jama'a hankali. Za su shigo a matsayi na kowane irin fanni suna iya shigowa kamar 'yan kasuwa suna iya shigowa kamar eh, mai tura ruwa ko mai yankan akaifa. Wani lokaci za ka ga hakkaki suna sa na sojoji ko na 'yan sanda saboda su cimma gurinsu. Ibrahim aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. ne kuma ghana take bikin cika shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na birtaniya bikin ya samu halartar wasu shugabannin kasashen afirka ciki har da shugaban najeriya muhammadu buhari daga birnin accra ga rahoton ridwanullah abbas An gudanar da bukin ne mai take Ghana ba da ba za ta dogara ga agaji ba ne, a ainihin independence square inda aka yi faretin jami'an tsaro sama da ɗari shida da 'yan makaranta bukin ya samu halartar mashawaran mutane nan gida ghana da kuma ƙasashen waje a cikinsu su da shugaban tarayyar najeriya janar muhammad buhari wadda ya zama babban bako a wurin bukin a cikin jawabinsa ya bayyana godiya da kuma jin daɗinsa ga karamcin da al'umman ghana a bisa shugabancin akufa adasin kan nuna masa na isar da goron gayyata gare shi ya zama babban bako na bikin ya kuma jinjina wa garajin maza tun daga kan wasajifu dr kwame nkurma dangane da irin tsayin daka da sun kai yayin neman yanci i extend my personal congratulations to president Tilas ne mu nuna amincewarmu da gudunmawarsu daban-daban sa'annan ina mai jinjina wa shugaba kufa Ado dangane da irin hubasar da ya yi. Cikin shekara ɗaya rakin kwana 365 ya farfaɗo da tattalin arzikin Ghana tare da mai shaidar Ghana wurin da ta fi dacewa a zuba jari na ƙasashen waje. Jinjina wa ƙoƙarinka ba zai cika ba ba tare da ambata yaƙi daga kake yi da cin hanci ba cikin al'umma na jinjina wa gwamnati da majalisar dokoki da gabatar da ofishin mai shari'a na musamman ta zama doka na mai tabbatar maka za ka samu kawance na ɗari bisa ɗari akan wannan manufa mu. shugaba a kufaruwa cikin martaninsa ya gode wa shugaba buhari da baki ɗayan al'umman najeriya sa'an ya zayyana abin da ya haɗa kan ɗayan ghana a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da haka burin da ake da shi kanmu ke da ƙarfi in ji shi. 61 years after this nation pledged itself to the total liberation ya kara da cewa shekaru 61 da suka wuce da kasar ghana ta daukar wa kanta nauyin tabbatar da baki ɗayan 'yancin afirka muna masu tunawa da shugaban ghana na farko a wannan dare da ba a mantawa da shi ran shi daga watan marisin 1957 a opolo grand 'yan yadika kaɗan daga nan zan karanta abin da ya ce 'yancin kanmu ba zai yi tasiri ba face ya hada da 'yancin baki ɗayan afirka Karshen rahoton kenan Redwan lamok tara bas sashen Hausa na muryar Amurka a Ghana. Ghana, To kan ƙasar ta Ghana muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin waɗanne irin darussa za a iya koya daga ƙasar ta Ghana kuma ya kuke kallon matsayinta a nahiyar Afirka kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waka. Mu biya ta Kano mu shige Naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo hijja hamani aboki afuwaja daga nan mu ziyarci a fabolta su ma can sun 'ya'yanta musa a yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko ya da abin tsarga a ƙasar ba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakya Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Kebbi. Wane ne akan layi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. So kuna magana da ɗan Asabe mai fata daga Yawuri jihar Kebbi. Yawwa muna jin ka da Asabe. Da farko ina ta al'umma ƙasar Ghana murna na cika shekara 61 da samun 'yancin kai a bayan haka akwai darussa da dama da za a koya daga kasar ghana na farko dai kasar ghana ta zauna lafiya babu tashi-tashen hankula kamar yadda ake fama da su a wasu kasashe namun afirka to akan haka ina so in yaba ma kasar ghana kuma ina kira ga sauran kasashenmu na afirka da su yi koyi da wannan hali na al'umma kasar ghana domin an samu zaman lafiya an samu ci gaba akwai bambance-bambance na kabilu da addini akwai kirista akwai musulmi an zauna lafiya ba tare da wani tashi hankali ba ina muku fatan alheri al'umma kasar ghana kamar da lamun gode da asabe daga jihar bibar mu je can jihar nasarawa wane ne akan layi mahamud lalo barka da dare yawa barka da dare so in ce barka da yammaci kai eh, haka ne lallai kana tare da rufai kakan zaria daga nan jihar nasarawa tarayyar najeriya to lallai hmm. dangane da shekaru 61 da kasar Ghana ta yi to lallai akwai darussa da ya kamata kasashenmu na afirka su kwaikwaya domin suna da bambancin kabilu a wannan kasa sun zauna lafiya kusan shekaru 61 tun da suka samu yankin kai babu wani tashin hankali a kasar ghana to yana da kyau a ce kasashenmu na afirka sun kusuri wannan kasa domin samun ingantaccen zaman lafiya a kasashenmu da fatan za ka tashi lafiya mahamud lalo rufa'i kakan zaria ta yanke muna godiya malam rufa'i daga jihar nasarawa bari mu je jihar kaduna wane ne a kan layi mamun barka da la'asariya. yawa barka da yammaci To suna sunana Murtala ne kuma ina kiran ku daga garin sani a Kaduna tarayyar Najeriya. Yawa muna jin kama da Murtala. To a Mamun Lalo cikin farin ciki da taya a shi Babi ko Makeri da al'ummar gana farin cikin murnar zagayowar ranar da aka sami 'yancin kan gana. Mm. kuma gaskiya afirka muna ƙara jinjina ma ghana za ka gabata wani nuna kabilanci da yan uwanta bakaken fata irin su south africa da duk wanda ya je kasan duk ana gaya mana suna runguman mutum kamar uwa ɗaya uba ɗaya ne al'umma ɗaya to haka ake so kuma muna ƙara musu addu'an ƙarin zaman lafiya da fatan za ku tashi lafiya muna godiya malam murtala bari mu je azare jihar bauchi wane ne akan layi sale garan tela kashe azare jihar bauchi najeriya yau muna jin ka malam sale na jima ina neman ku nima wallahi sai yau Allah ya sa na dace na sama ku Allah sarki muna farin cikin samun kamu ma yau yawa ina yi wa yan gana fatan alheri da mulkin a kofu ado ya kare ya wanye lafiya kuma ina yi wa shugaban kasa janar buhari ya dawo lafiya to madalla mun gode sala daga azare bari mu tsallaka makwabcin najeriya wato niger wane ne a kan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah kuma mala ali na daga dogon nuki a cikin jamhuriyar nijar yawa muna jin ka malam ali to abin da ayo na la'ari na ina ne zama ina ma yan ƙasar ghana barka da samun yanci da mulkin turawa zuwa shekara 61 da samun mulki mm. to lalle lalle ƙasar ghana ta yi ƙoƙari kwarai inda ƙasar gana an ta yi suna tun lokacin shugabannin tun lokacin kwanukan kurma mm. wata ƙasa ta yi suna kwarai har ta kawo ga wanga na ƙarshe ƙasa ne zuwa wanga eh, ja wani ya a kokuna ta ko na na eh, kufa ina ina musu kuma barka da cika shekara ta tattun mulki kuma shugabannin ya afirka da sun ta Allah ya dawo da kowa gidan lahiya sai ya ce shugaban ƙasar Najeriya shi ma ya kai wajen wannan da su muna godiya malam ali bari mu koma najeriya jihar kaduna wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin wa alaikum salam wa rahmatullahi Muhammad Lalo barka da aiki barka da yammaci. Yawwa barka da dare. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Yawwa muna jin ka Alhaji Musa. To alhamdulillah gaskiya al'amari muna taya su muna da wannan zawa zagayewar shekara 61 babu shakka shekara tun da ba kwana sittin ba ne ba wata sittin bane ne kuma muna fatan kamar inda wannan ƙasa take da zaman lafiya da kwanciyar hankali da idan ka lura za ga da yawa hatta masu irin fanshen nan za ga mutanen gane ne a najeriya to amma sakamakon gyaruwar kasar su. adalci ya yaɗu ba faɗace-faɗace ba tashin hankali ba wahala to kaga da sun kowa to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kara zaman da mu lafiya ya zauna da su lafiya ko muna tiya su muna ta su lafiya Alhaji Musa Garo na gode muna godiya Alhaji Musa bari mu je jihar Yobe wane ne akan layi Alhaji Sani ne akan akan layi zangon ilimi yawa muna jin ka Alhaji Sani da fatan ina wa muku alheri da ku da a da sani kamar yawa to muna jin ka yanzu layin naka yana dan kadawa Allah na fata Allah dawo mana da kasar mu lafiya gida to madalla mun gode Alhaji Sani daga Yobe duk da ma layi naka yana rawa bari mu je mai kira na gaba wane ne kan layi Jamilu Adamu ne daga Turo Local Government. Yawo to muna jin ka Malam Jamilu. to na kwana biyu ina son kira ku Allah na kira ba a samu a dauka amma yau an kira an dauka ina jin daɗi ba kadan ba. wai ba dauka bane malam Jamilu na'ura ce take zaben lambobin da ke shigowa. To yau kai sa ta ta chapki nan baka. Ina muku fatan alheri. To muna godiya kurai da gaske. To ga kira mun samu daga Lere jihar Kaduna kenan. Wane ne akan layi? Eh, Rabiu Zire ne kanwa da manja dokar Lere. Yau muna jin kamar Rabiu. Eh, muna ma eh, gane fatan alkali da kuma fatan sun cika shekara 61 lafiya ah, bayan haka kuma na kira da mahukuntan biki koyi da 'yan gana ni na taɓa zuwa gana sai suke ce mana su mahukuntan su ba suna zuwa don su tara kuɗi ba ne don su ma ƙasan su aiki shi sa kasan ta gyaru to ala sa namu daga senate zuwa 'yan majalisu zuwa shugabanci koyi da shugaban ƙasa su mana aiki mu samu mu zama kamar Allah ya sa ku lafiya amin suma amin malam rabiu daga lera jihar kaduna bari mu je can jihar yobe a dabci ta kamaimai wane ne akan layi daga dabci na ga kaman layin nashi ya yanke mun samu kira daga kaduna yawa wa alaikum salam wa ke magana yawa sunana sunana ya da yawan madaci karamar hukumar kauro jihar kaduna tarayyar najeriya yawa muna jin kamala suleiman To wato farko gaskiya akwai abin da ya kamata a yi koyi da shi game da mm. yanayin gana tun lokacin ta samu 'yancin kai. Mm-hmm. wato batu kabilanci duk kasan da ta cire kabilanci dauri da bambancin addini da sauran su ta nuna za ta haɗa kai don ci gaban kasa hmm. to wannan kasa ne da ya kamata a yi koyi da ita gane kuma tana da al'umma mabambanta hmm. amma akan bai hana ta ta zauna lafiya sun dubi al'amarin da zai ciyar musu da kasa gaba ba hmm. to wannan gaskiya abin dubi ne ga mu kanmu 'yan najeriya talakawa Malam Suleiman a gurguje kana ga me yasa ɗalibai a ƙasashe makwabta suke zuwa karatu ƙasar ta gana musamman ma 'yan Najeriya? Na ce me yasa kake wa alaikum salam me yasa ka ɗalibai suke zuwa ƙasar gana karatu musamman ma daga Najeriya? to ina ga kaman malam suleiman ya ajiye waya shi yanzu mun samu kira ne daga jihar neja Wani ne kan layi Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. Yawa to muna jin kamar Ibrahim. To gaskiya 'yan Ghana muna musu murna amma mu kuma Afirka gaskiya sai dai mai bakin ciki gaba daya. Dalili? Saboda abin da ya sa dalili. Eh. Wayannan turawan da muke tare da gaba sun hana kasashe na Afirka ci gaba. Tunda ba duk mulkin da suke nuna mana ba na karfi ba to da kasashen mu na Afirka ba karfin mu da matsayin mu ba ya wuce matsayin haka. to saboda haka ɗan eh. kana tare da mu malam ibrahim na kaman layin nashi ya tsinke kuma ma an ɗaga mana hannu lokaci ya yi muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su ba da gudunmawarsu. kuma da yanzu kuma sai labaran wasanni. wasanni a takaice. Za mu fara labarin wasanninmu na ranar yau da ƙasar Nijar inda aka ci gaba da wasannin Lig ɗin Ertel ta ƙasar tare da wasannin cikon gurbi na wasan rukuni na ɗaya na Tamula na Nijar. Olympic Football Club ta birnin mai ta kwashi kashinta a hannu gaban AS Fan ta sojan ƙasar da ta shahita da uku da nema. Sai Sare Sporting Club ta birnin mai wadda ta raba gari da Racing FC ita ma ta mai banza da banza a ƙarshen makon da ya gabata. za a ci gaba da waɗannan wasannin a ranar gobe laraba idan allahu ya kai mu duka na cikin gurbi inda as police ta 'yan sanda za ta buga karhe da sahel sporting club ta babban birnin mai sai as fan za ta buga da Rasin fc yayin da a ranar asabar idan allahu ya yarda za a buga tsakanin as sunidab da ke kan gaba a teburin tamola na jamhuriyar nijar da sahel sporting club ta mai ita ma a ranar lahadi jangorzo ta Maraɗi za ta cire ni a yamai da as fan ta babban birnin yamai waɗannan wasannin cikon gurbi na rukuni na ɗaya na wasannin ƙwallon ƙafa na ligan 1 artel na jamhuriyar nijara na faruwa ne sanadiyar shiga wasannin league de champion ta nahiyar afirka da ƙungiyar sojan ƙasar ta as fan ta yi a bana yayin da sahel sporting club ta buga kofin caf ko kuma caf sai dai dukkan ƙungiyoyin guda biyu na jamhuriyar nijar an yi waje da su tun wasannin tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin na champions league da kofin caf na nahiyar afirka na shekara nan ta 2018 abin da ya sa sahel sporting club ke da wasanni uku na cikon gurbi yayin da as fan ta kasance da wasanni hudu ita ma na cikon gurbin haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnati Amurka. gwamnati ƙasar amurka za ta kasance tare da al'ummar ƙasar venezuela kafaɗa da kafaɗa wajen ba su goyon baya domin gudanar da zaben ƙasar a cikin adalci da lumana gwamnatin amurka tana mai girmama shawarar jam'iyyun 'yan adawa da suka yanke bayan taron su na ƙarshe inda suka yi allah wadde da wasu sharuɗa da dokoki da shugaba nicola maduro ya bullo da su kafin a gudanar da zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan mayu heather nawur mai magana da yawon ofishin harkokin wajen amurka ta ce ba mu amince da kiran jam'iyya mai mulki ba na cewa a maye mambobin majalisu da aka zaɓa a lokaci guda ba da sabon zaben da za a yi a lokaci guda maimakon nan da shekarar 2021 kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1999 ya tsara. yanayin taɓarɓarewar kundin tsarin mulki da kuma siyasar venezuela sun hana ƙasar ta zauna lafiya misanawar ta ƙara nana ta cewa gwamnati ƙasar amurka na shawartar su da cewa ya kamata venezuela ta kafa hukumar zaben halartacciya mai cin gashin kanta bisa amincewar majalisar kasar da kuma kundin tsarin mulki kin amincewa da shawarwari da kuma gudanar da zaɓe a cikin adalci ka iya kawo cikas da kuma kin amincewar zaben zaɓe a cikin adalci da lumana wakiliyar sakatar harkokin wajen amurka ta ƙara da cewa zaben da zai gayyato duk 'yan jam'iyyun siyasa da shugabanninsu muna kira a gaggauce da a sake duk 'yan siyasa da ke ɗaure da kuma fitar da kalanda gudanar da zaɓe da kuma gayyatar masu sa ido a wajen gudanar da zaben al'ummar ƙasar venezuela na ci gaba da shiga cikin wani mawacin hali yayin da talauci da hawa-hawar farashin kaya ke ci gaba da karuwa saboda cin hanci da rashawa da yi katutu a ƙasar da kuma yadda rashin rahotannin ƙididdigar yanayin ƙasar da ita kanta gwamnati ya ƙara kawo cikas musamman yadda su mahukanta ke takawa masu binciken birki duk da cewa dai a shekarar 2017 wasu jami'o'i uku sun gudanar da binciken da ya shafi yanayin rayuwa da tashe tashe hankula a venezuela inda rahoto ya nuna cewa kashi uku bisa hudu na 'yan kasar ba talakawa ba ne a da amma a yanzu sun shiga kuncin talauci da yanayin rayuwa mai wahala gwamnatin kasar amurka na goyon bayan mulkin demokradiyya a faɗin duniya da kuma goyon bayan al'ummar kasar venezuela game da demokradiyya da taimaka musu wajen samun 'yancin kansu da kuma ikon zaben wakilansu a cikin adalci da lumana sharhin murai amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wannan kuma shine labaranmu a takaice a takaice jim kaɗan bayan fara ziyararsa zuwa nahiyar Afirka karan farko, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa a yau talata cewa Amurka ta ƙudiri aniyar gina dangantaka mai ƙarfi tsakanin Afirka da Amurka. Ya kuma zargi China da ƙarfafa dogaro gare ta ta yadda take hulɗa da nahiyar Afirka. A jawabinsa na farko inda yake bayyana manufofin Amurka a kan Afirka, Tillerson ya ce Amurka na fatan ganin ta sassauta ƙa'idojin da ta sanya ta fannin cinikayya da sanya hannayen jari a Afirka, nahiyar da China ce babbar ƙasar cinikayya ta a yanzu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ana samun yiwuwar ci gaba da Koriya ta Arewa, amma ya yi gargaɗin cewa kyawawan alamu daga Pyongyang na iya janyo rashin ƙwarin gwiwa. Kalaman Trump na zuwa ne bayan da Koriya ta kudu ta faɗa a yau talata cewa Koriya ta arewa na da niyya ta fara tattaunawa da Amurka kan dakatar da shirinta na makaman nukiliya. Kafafen yada labaran Rasha sun ba da rahoton cewa wani jirgin saman jigila ya faɗi a Siriya kuma duka mutane 39 da ke cikinsa sun mutu. Da da farko rahotanni sun ce mutane 32 ne a cikin jirgin. ma'aikatar tsaron rasha ta ce jirgin ya faɗi ne a lokacin da yake ƙoƙarin ya sauka a wata tashar sauka jirage da ke lardin latakiya ta kuma ce jirgin ya faɗo ne a lokacin da ya rage sauran kusan mita 500 ya sauka ƙasa rahotannin farko sun ce ta yiwu matsalar na'ura ce sanadin faɗuwar jirgin a cewar ma'aikatar tsaron masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a yau sai kuma gobe da Allah kama za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safa agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato biyar kenan na safa agogon Ghana idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu amadadin ita maryam dauda da ta ne gabatar da shirin da kuma julie levis gresham da ta haɗa shirin baki ɗansa sai injiniyan mu zubair mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum